‘Yan bindiga sun hallaka wani babban jami'in ‘yan sanda wato DPO tare da wasu jami'an tsaron kimanin takwas a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa maharan ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka ofishin ‘yan sanda ne na garin Nasko. hedikwatar ƙaramar hukumar ta Nasko a jihar Niger inda suka buɗe wuta da ya yi sanadiyar mutuwar wannan DPO da sauran 'yan sandan. Wani shaidun gani da ido daga garin na Nasko da ya tsallaka rijiya da baya ya kuma nemi a ya sunansa, ya ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali. je suka zagaye station ɗin suna ta halbe halbe da yan sanda da yan banga su mm. halba su halbe su ana nan sai suka halbi DPO don gaskiya sun kashe DPO sun kashe shi bancin sun kashe shi kuma sai suka kone shi ta hannu sun kone shi kuma suka kone eh, suka kone mota da mashin guda. To rundunar 'yan sanda ta jihar Niger dai ta tabbatar da kai wannan mummunan hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce mutane takwas ne aka kashe a ciki har da 'yan sanda guda uku tare da wannan DPO mai suna Umar Muhammad Ɗakin Gari sauran kuma jami'an tsaro ne na 'yan banga. ta suka shiga station kawai suka engage da DPO din and other vigilantes around. Yanzu kamar mutum da wani suka kashe a wurin. Mutum takwas. Ok takwas ok. Hmm, police guda uku da others da vigilante. So amma yanzu kamar wani hali wurin yake yanzu. Eh to yanzu earlier on have to, when we send reinforcement of other security agents, the police, uh, tactical team namu muka aika zuwa wajen. Tuni dai ita ma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da wannan aika-aika. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk da yake ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba su da cikakken bayanin abin da ya faru a garin na Nasko, amma gwamnati na gudanar da bincike a kan lamarin. Domin idan irin wayannan 'yan ta'addan sun shiga ƙauye ko gari kamar irin abin ga mutane suna watsewa, saboda haka ba za ka san waye ne ya gudu ba ko ko waye ne ya samu rauni ko na ba. So idan nan zuwa gobe na tabbata duk wanda ya bi wani wuri ma ya je wani wuri ya dawo. Masu nazari akan sha'anin tsaro dai na hasashen cewa wannan tamkar wata ramuwar gayya ce ‘yan bindigar suka kai bisa la'akari da yadda jami'an tsaron suka fatattaki ‘yan ta'addan tare da kashe ɗaruruwansu a cikin ‘yan makonni biyu da suka gabata a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.